أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا biyar ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lafiya domin sarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan littafi wato talatin wasu tuna kasa min nihayatul zalimin wanda yau za mu ɗauki nan ba ta ashirin da bakwai ko lau ba saka alayya muhammadun laƙatalani wannan wanda ya faɗi wannan maganar shine ubayyumin kala. shi yake cewa ko da tofi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa to da sai ya mutu ko tofi annabi ya yi masa to da sai ya mutu shi ne gadon bayan tafiyan koko a wannan unwani na darasin shi wannan ubay bin khalaf kamar yadda za ku gani wani babba ne daga cikin kafiran makka wanda yake ganin wallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin da yadda za a yi to shine karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk sanda annabi ya zo zai wuce sai masa magana ma ya ce ni ne ajalinka baya jin wani abu ga doki ne yana daurewa kamar da gashi nan ubay bin khalaf idza qara'ta anhu aw sami'ta ismuhu idan aka ce ka karanta wani labari game da wannan bawan Allah aw sami'ta ismuhu ko kuma ka ji sunan shi kawai ka ji an faɗi sunan shi fa ta ana maƙi ƙalbika ƙa'ilan a wuri da kalimatin ta min sharri ma khalaqa ya ce duk lokacin da ka ji an faɗi sunan wannan mutumin to kun ga watakila ka yau ka ji duk sanda ka ji an faɗi sunan mutumin nan ko ka karanta ko ka zo wucewa ka ji wani ya faɗo sunan shi kamar yadda muka faɗi kamar yanzu a ce mutum ya zo zai wuce sai ji an ce ubayyu mini khalaq to ka ce uzu bi ta mati min sharri ma khalaq saboda mugun sharrin halitta ne wannan mutumin mafi sharrin yana daga cikin mafi sharrin kamar da yadda kasan za ka nemi tsari daga shaidan da shi da zuriyarsa in ka zauna wuri ko in ka shiga wuri ka ji ba ka ji daidai ba ka ji wani abu to kawai ka ka ce wuzu da kalimatin ta mat. wata rana wani muna karatu a makaranta sai ana maganan yadda shidanun aljanu ke ke shiga cikin abin nan sai ya yi tambaya sai ya ce shi yakan ji wasu in ana maganar shaidanun aljanun nan su rika ganin kamar ba aka bane ko wani abu da shi ya ce wata rana shi a aikace ya gani kuma ya amfani da abin da ya ji kuma wani malamin ya ce a karatu ya ce ya zo wani wuri gidan dan uwanshi an yi sabon gini to ba inda za a kwana sai aka ce a kai shi sabon wancan ginin shi ya kwana tun da bako ne aka ba shi ɗaki a can wurin wani ɗakin kuma ba kowa shi kuma ya san shi ya zo da makulli aka za ka buɗe aka buɗe gida tare da shi kofar gida aka shigo aka buɗe mai ɗaki ya zaɓa ya zaɓi ɗaya ba komi wannan kake so wannan kake so aka rufe ɗaya misali da daddare sai kawai ji cikin wancan ɗayan ana kukan jariri ya ji jariri na ta kwa kwa ya ji jariri ne ya ce ta wasu sun ce ba matsala wasu sun wajen zai zaɓa wani da ya ce kawai zai tashi ya jini wajen ɗaki da ya ce a ozi bi kalibatin laita ta mafita ya tsara a ozi bi kalibatin laita ta mafita ya yi so uku ya ce daga nan sai ya ji ya ƙara ji ba sai daga nan ya gane shi can zai ɗauka saboda <laughs> shi za a aikace gani sharri duk wani abu da kake tunani na game da ɗan adam wannan magani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka zauna wani wuri ko ka shiga wani wuri ko ka zauna wani wurin da kake jin baka natsu ba ko a nan ko a ina ne ko a ina ka je hasali ma ai wani ne ya kawo ya zo gaya manzon Allah aka zo aka ce abin nan ya sa rai ko maciji ko kuna mata harbai Yace ce ba ku abin da a ce lokacin da ya zauna a wannan wurin ya ce a uzu bi kalimatin lahi ta min sharri ma khalaq ya ce da ba wata halitta da za ta iya cutar da shi a wannan wurin ta amma sai ku zauna ba ku takomi ba ku takomin nan matsala ne ko yaushe kake ko ka tashi daga wuri ka zauna wuri ko cikin mutane ko inda kake ko wajen taro ko wajen ina ne in ma kana kallon suna kallon ka sanda za ka faɗi sai ka kawo da kanka wani wuri kawai ka faɗa wanda za ka faɗi sannan ka dawo bari in ba ku wani labari watakila ku kun shi wasan ku akwai wani babban malami nan na san kuna da labarin shi ana ce mashi malam abba aji layi rasuwa laji shi. to a garin inda yake sai aka ce akwai wani wai shi ba a gaisawa da shi kwata-kwata in ka gaisa da shi mutuwa za ka yi saboda girman matsayin shi shi haka zuwa abin da shi aka mutu da haka kowa tsoron shi ke ne an je wajen taro kowa ba maka yi saka ba shi hannu ba to shi ne da aka zo shi kawai wata rana sai ba shi hannu da aka zo abin nan ba aka ba shi hannu su kuma yan kallo suka ga turli fita ta tsakanin hannuwansu turli ta fitowa kuma aka gaba abin da ya same shi ne suka zo suka tambaye shi suka ce wannan mutumin ga yadda yake ga yadda aka san abin nan shi amma ka gaisa da shi ce eh abin da yasa ma ya gaisa da shi saboda ya nuna masu cewa babu wani wanda yake da ikon yin Allah shi yake da abu ya ce kuma babu wani abu da ya gagari abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to malam mi kace sai da na zo gaisa da shi sai da bismillah a'udhu bi amma shi kenan ko kuma bismillah ma shi ce sai saboda aka ba wanda zai iya maka wani abu da waɗannan in kana ambaton Allah ka sha insha Allah tabaraka wa ta'ala ce ambaton Allah ne da za a gaisa da shi din sai na ambaci Allah dan in nuna maku ambaton Allah shine ga abin nan ba ku kowa yi abin nan ma shi ma kuma ya ta mamaki tun da ya gaba <laughs> abu tubba sirri na makaranta ka karanta maganganun magabata ka karanta littattafai tun daga farko dai ma shine alqur'ani yayi qur'ani shine babban kariya sannan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan magabata magabata sun fahimci Qur'anin sun fahimci sunan manzon Allah to sun yi wasu abubuwa zaka ga ko a addu'o'i akwai addu'o'in da zaka gani ba ciro su akai kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana kwaikwayon addu'a daga nagartattun bayan Allah waɗanda suka taho bayan sahabban manzon Allah su sahabban sun yi wasu addu'o'i wanda ba kai tsaye daga bakin annabi suka ji ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna tasiri sun yi tasiri sosai sun yi mabiya magabata sun taho sun yi waɗannan sun yi addu'o'i sosai sun yi tasiri sosai dan haka ne ake bin magabatan ana jin abin da aka jiyo daga wurin su sun iya waɗancan su ma sun san wasu sun yi kuma sun sun abin da su kuma kullum idan ana kwata a hannun mutane aka ce mara kyau to ba sai a ba su musaya ba ta ce kada mutum ya je kaza kada mutum ya je wani neme neme wani wuri kada ya je abin nan to me zai rike to ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rike a bace mutum sanda kaga sai a musanya mai wata saboda da nan kamar yadda malam malam shi abakan mahmud gumi ke karantawa cikin da ya zo wajen cikin sotul jinni yana magana yace da an waye gari kusan aktari yan kasar nan ba su san ma magana a yadda suke adda ba jahilai ne kawai saboda mutum in ya zo wurin tafiya ko ya ji tsoro idan suka tafi wuri lokacin kuma ga mafi yawancin mutane ma tafiya ake a ƙasa na zo wurin da aka yada zango sai mutane su ce za su yi adda kuma adda da za su yi ba Allah suke roƙo ba kwata-kwata sai su ce na uzu bi sayyidi hazal wadi min sharri ha'ihi haka suke cewa na uzu bi sayyidi wannan bi sayyidi hazal wadi min sharri ha'ihi akwai cikin Allah ciki akwai Allah cikin maganar nan na'udhu bi sayyidi hadha alwadi min sharri sufaha'i ku kada mu wannan mai kukumadin riga yana bacci kai mai kukumadi kai ne mai kukumadin ai wannan kallon ne shi kukumadi kuma kana bacci eh eh inda ka san kukumadi eh eh shi duma mai riga wata kila bai san wannan kallon ne shi ba ko ka sani Mhm. <laughs> na balle ko inda Ta eh, ja inda zai te wace yanzu ja ne inda ga shi can ka gan shi can bayan ina dan barno kalli sai can dan barno sai kai haka wajen koba ka gan shi to shi da aka ma faɗin ma da ba sai kalli riga dan barno ita ce ita ake nufi eh, eh. to yanzu wannan kallon ya za a ce mai dan barno? na? wannan ka ɗanka rigai wai kalar rigan wace iri ce wani kala za ka ce yanzu kana so ka wadi kalar rigar shi yalo da ko da turanci wannan yalo ne ka baro ko baka sha kunu ba wai yalo wani mori ta kaga yalo a garin su don na? ya ce ya sha kudu gaskiya ya ce ya sha wani wancan kala ya ce kalo ya ce wancan yalo ne a yi da sauran kudu bai zagaya ba eh, wallai kai ba ai ba yalo bane wallai ne yalo wannan milk ne wannan ba yalo bane bai da alaka da yalo jikin daktar dan kace kace wannan riga yalo ne to kai kace kusa da shi dai shi dai shi ya san kalwar daidai ba yalo bane ni ne ban san yalo a haka ba to a tabi'a haka kada mu gardawa ka abin da bai da amfani mu dawo nan saboda haka shi sai su ce su wai suna neman tsari na uzu bi sayyidi hadal wadi min sharri sufahai wai suna neman tsari daga shugaban wannan falale na wannan tsakanin duwatsu da duwatsu su wadi irin inda aka zauna kwazazzaban abin nan ba su ce wadi to suna neman tsari daga shugaban wurin daga sharrin wawayen mutanensa kaga shi shugaban aljanu to suna neman tsari kuma daga yaran shi kada su cutar da su saboda haka shi suke neman ya kare su daga sharrin wawaye daga cikin mabiyansa gaba ɗaya ba kira Allah ba ciki to in aka kwace ma mutane wannan sai a nuna masu wanda za su ce kuma wancan shirka ne wannan shine daidai daga bakin manzon Allah alaihi abdullahi salatu wassalam mutumin duk da ya zauna wani wuri ko ya ga wani ko ya tunanin ga wani nan yana hange yana gani zai kama shi to ya ce a uzu bi kalimatin lahi mati mai sharri ma khalaq hasali ma ba cewa yi sai kaga wani ba cewa yi ka tashi da safe ba fa in askar ko mafi yawancin mutanen nan da kake gani ana ta shiga hadari wallahi ba sa yin askar ba sa yi in kau kaga kayi askar da safe kayi askar da yamma sannan wani abu kuma da baka so ya same ka to jarabawa ce wanda za a baka wani matsayi amma ba yiwuwa annabi ya faɗi abu ya ce duk wanda ya yi kaza Allah zai kare shi kuma ka yi ka kuma ka samu kariya ba ta da ko ta matsala daga wurinka to amma mutane yawanci ba sa wani ma shi ya san wani askar to da asuban ma baccin shi yake sai da azar ya tashi to yaushe ya askar din safe da yamma kuma sannan yake bilimbitu shi ta hidimomin sa ya kai karfe uku na dare bai bacci ba bai askar din yamma ba daga yamman yake fara hidima wani sai bayan la'asar yake wanka ya fara hidimomin shi daga nan har sallah bayanin dare to yaushe ya tsaya wani askar ko ba sa ganin shi da muhimmanci babu wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wani abu da zai zama alkhairi gare mu a duniya da lahira face ya gaya mana shi babu wani abu da sharri ne zai cutar da mu a duniyar mu da lahira mu face ya gaya mana to me muke nema kuma mu ya rage amma ba ma ji ne idan ya faɗi abu aka ce gashi an ce a yi an ce in za ka fita daga gida ga abin da za ka ce shi shaidan ɗin da kanshi zai ce ku zo mu tafi yau ba mu da iko akan wanda aka tsare kuma aka shirya ku zo mu tafi an ce ka zo fita daga gida ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah za a ce kufita wa hudita wa wuqita an isan ma an shiryar da kai kuma an kare ka shi shaidanin sai ya ce to yau ba ku da iko akan wanda kad kufiya wa hudiya wa waqiya ba ku da iko akan wanda an tsare shi an shiryar da shi kuma an kare shi ba ku da iko akan shi ku zo mu tafi kawai sai su ban mutum kamar mutum yaki an ce da safe ka ce so uku bayan ka yi sallah asuba to an yi sallah asuba ba kana bacci an ce da yamma bayan sallar la'asar ka faɗi kuma da yamman ka kama bilin bituwa ka kawai ba ruwanka to me za a yi ma in kau a ɗaki ne kana kwance aka ce in ka ga dama ka ce a'udhu bi kalimatin lahi mat min sharri ma khalaq in ka ga dama in ka ga dama ka ce a a'udhu bi kalimatin lahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ka kulle ko ina ka tare ko ina haka aka ce mu ce tawa ba ma yi in an ce a yi mutane su daga ganin wannan kamar wasa ne ita duniyan nan cike take da sharri yan cikin duniyan ma cike take da masharranta wani yana nan kai kana kallon shi ko yana nan yana dakonka kai kana ganin shi masoyi shi ko yana nan yana dakonka yana jiran rad da zai samu wata kafan da zai kurma ka ma'anawi sai kuma kana nan kana zaune haka nan ba ka sa ba kame ba ka sa sulke ba ba kasa kuma tufaniya ba <laughs> ba tufaniya akwai wannan zani mai tufaniya eh eh saboda yanzu muna tare ba aljuhu ne tufaniya na kai haka kama aljihu aljuhu ne tufaniya eh eh mata ke ɗaura zane da shi shi tufaniya? a to ba gana rike yana hausa ba wata rana ehen na tsumma ne ya fada ce gabanta ba na wani eh? gage ta a garin ku dai kenan to mukan ba mu san haka ba na kaɗan wani kaɗan wanka da dama ci kowa shi wani ƙara ƙara ba ba gwiwa na kuɗi har da tafin hannu ke nuna menene da tafin hannu kai ni za ka yi wa magana nan ta zokoto ni ne za ka yi wa magana menene shi me kake na haka naka da hannu na? da duwaniya ku ce dai ba ku santa ba kawai ina eh tufafiya wannan itaciya mai wannan wannan wanda suke ce mai itaciya aljinu so a to ai wancan tufafiya ne wancan tufaniya aka ce tufaniya tufaniya kai kuma ta ka da buta fi kara alaji ali alaji ali kaji ta ji eh askunniya to me ita ce askunniya to kaji wallan sani wai ku askunniya kuke ce mata wai ku wajen ku askunniya kuke ce ka san askunniya ko a ina ake sata a ina ake sata <laughs> a wata da wani rai kaga yanzu duk masu bacci sun tashi to za a littafi duk masu bacci sun tashi ai karatu labari ya fi karatu daɗi kaga duk tashi sun je labari eh, eh, a yi nan danga ita da tubaniya ta yi danga gai to abu da ya kare wanda bai zari ba idda ne dama ake tunanin bai zari ba shi ya yi fatawa a waje ya tashi ko dan marno amma zuwa ba zari ba dan ciyaman ma ya kasa balle ba ciyaman ga da gai don haka abin da dai muke so nan muhallin shahid da ya kawo maganar nan akwai masharrantan mutane har yau ba ya tsaya akan ubayyu bin khalaf ne. duk mutumin da kake ganin shi kana jin tsoron sharrinsa ko yana kusa da kai ko baya kusa da kai idan ka gan shi ya taho sai kai isti'aza kana zaune a wurin da kake kaga ya taho ka san mugu ne wataƙila in ya zo sai ya yi ƙoƙarin ya burma ka ko ya ma wani abu da kaga ya taho sai ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq Shi ne kawai abin da ake so na gane ba sai wani dabba mai cutarwa ko wani abu ba wanda kake tunani ya cutar da kai ko cikin mutane ko a taro ko a wani abu so yake kai magana gaba ɗaya tashi rusa ko ya ɓata komi sai kai isti'aza irin wannan kafin ka zauna wurin ko jarabawa ka je in kana ɗalibi ba ka shiga jarabawa haka nan sa gagab Sheikh Abdulhamid Fish lokacin da yake masu naladan ne wanda yake gaya mana wata rana yana magana abin nan suna daukan jarabawa tana da mahimmanci matuka idan lokacin ɗalibai sun zo jarabawa to sai su hudubobi lokacin kusan iri ɗaya a ƙasan akan cewa malaman makaranta su ji tausayin ɗalibai su ɗauke su a matsayin 'ya'yansu kada su yi jarabawa da suka yi da gangan don kada ɗalibai su ci su faɗi kai su yi jarabawa da gangan don su kada ɗalibai a'a su yi jarabawar da gwargwadon hali duk wani ɗalibi wanda ya ɗan ƙoƙarta zai samu ya tsallaka ku ɗauke su a matsayin ƴaƴanku da kuka haifa kuna so ku masa jarabawar da za su kasa to sai su hudu ba irin wannan to sai kuma su ce wa ɗaliban ku kuma ɗalibai kada ku rika tafiya jarabawa haka nan idan kuka tashi tafiya jarabawa farko ya ce ku yi iya kokarin ku gaba ku yi musu ba ku rasa sallah asuba ba wannan ranar sallah asuba ba ƙaramin mabuɗin alkhairi ba ce ga kowane wuni naka sai ce masu kakku yadda ku rasa sallah asuba kakku yadda ku rasa raka'o'in nan guda biyu na gabanin sallah asuba raka a talfajarin nan nafi ku yi kokari ku same su kuma ku sami sallah asuba a jam'i sannan zai ce to kuma kuka tashi tafiya jarabawan nan kakku shiga wurin jarabawan nan sai kun yi sallah raka'a biyu sai ku shiga wurin da alwallaki kenan lokacin da kuka shiga wajen zama ka taka lokacin jarabawa nan ka ce bismillah to na baro wani ya ce in kai nazari da daddare a lokacin ka yi karatu ka karanta abin da ka karanta ka karanta nan ka karanta nan ka karanta nan sai ka ce Allahumma inni stauda'tu kama nihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin yace sai ka faɗi wannan akan duk abin da ka karanta in ka karanta abu ka karanta abu ko kana gana abu ne saboda kwakwalwar nan ka karanta nan ka karanta nan ka karanta nan ka karanta nan kuma wanda zai tambaye ka baka san abin da zai tambaye ka ba baka san wajen ina za a tambaya ba wasu littattafan ɗirka ɗirka ka duba nan ka duba nan wani abun an yi wata uku kuma ana koya ma so ake ka tuno duka waɗannan abubuwan dan ma yanzu sai mista ake da can da gaba ɗaya wanda ka ne a cikin abu kake tuna dole sai an damɓara ma tambaya ta gaba ɗaya ba ma maganar mista ba session ne komi sai ka tuno na wannan shekarar haka za a dambarawa shi ta kaga abu ne mai wahala kuma ita kwakwalwa tana iya kasan abu ma yana nan a cikinta amma Allah bai maido ma shi ba sai kayi kayi kayi ya zo bai zo bai hararo ba wata rana sai ka bar wurin sai ya dawo ko kana zaune kana kwance sai ya dawo ko kana bacci ma sai ka ji ya dawo saboda haka tana da abu duk abin da ya shiga cikin kwakwalwa fa yana nan wani kawai yakan zo ne ya kwanta wani wurin da ba zai dawo ba amma yana nan in Allah ya so ya dawo kawai sai ka ji ya zo sai ka ji ya dawo so na ka sai sai ce sai kai wannan addu'a ka ce ya Allah na baka ajiya abin da ka sanar da ni Allahumma inni stauda'tu kama allamtanihi fardudhu ilayya ka dawo man da shi inda hajati ilayhi lokacin da nake da bukata in na bukata ina so dawo man da shi na baka ajiya kun san ko Allah la di'u wa ku in an ba shi ajiya ba ta tozarta ka kai ajiya can ka kai ajiya wurin babba ce to sai kai wannan sannan sai ka shiga jarabawan ka ambaci sunan Allah ka zauna ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammat ka zauna sai kai ta rubuta abin da zaka rubuta da abin da zaka karanta karanta kai bismillah sai zaka fara jarabawa kai ta yi bayan ka gama kai iyayen ka sai ka ce ai wannan ka ce subhanakallah na manta abu <laughs> to eh, na manta ya aka ce an gama ba ce alhamdulillahi lari bi ni'matihi tatimmu salihat shikenan sai ka ba su abin su kai ka ka gama naka yanzu ko ya zo ka yi ya naka ka bi hanyar da aka ce abi ta ka karanta ka bi hanyar da aka ce abi ta yi addu'a ka bi hanyar da aka ce ka bi ta tawassuli likayi. to shikenan sai ka ma Allah sauran ka je kai zaban ka ya fito amma ya aka yi ba muka zo nan oho ta mu dawo a'udhu kalimatin lahi tahammat ne ya kawo to in ka ga wannan mugun aka ce shi mugu ne wannan da ake magana ubayy bin khalaf ko an ko mu yanzu da magan shi ba duk sanda ka ji an ambaci ubayy bin khalaf yace idza qara'ta idan ka karanta kamar yadda muke karanta a wannan littafin aw sami'ta ko ka ji an kira sunan ubayy bin khalaf yace fa taf min a'maqika min a maki kalbi ka je ka saka a can karkashin zuciyarka ka aika da sako qailan kana mai cewa a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq fa inna hadha al-kafir domin wannan kafirin min a'immatid dalal shine jagoran batattu yana cikin jigajigai wa min ru'usil kufri jagora ne na kafirci yana cikin shugabannin kafirci allazina hum fi darkil asfali minan nar wanda suna gidan ƙasa na wuta can ƙarƙashin ƙasa ƙasa yake a wuta na billahi minha ina roƙon Allah ya tsare mu faman huwa ubay bin khalaf hada wa ma hiya qissatuhu wai wane ne wannan ubay bin khalaf din nan da aka yi magana wanda har aka ce saboda sharrin sa in ka ganshi ko ka ji sunan shi ka ce a'udhu bi kalimatillahi ta'ammat min sharri ma khalaf. waye wannan kuma ya menene labarin sa qala ibnu ishaq ya yace kana ubay bin khalaf yalqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya kasance kan hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya hadu da manzon Allah yalqahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makkata yana haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka wato yakan hadu da manzon Allah kana yalqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makka yana haduwa da manzon Allah a makka sai ya ce ya muhammad inna indi al'awada farasan alifuhu fi kulli yawmin firqan min dhurratin aqtuluka alayhi yace yana da wani ingarman doki wanda ake fada da shi irin wanda ba a iya tsere mai wajen abu doki ne na musamman wanda yake na kariya wanda in an fada in ana abun nan da shi ake bi a kwato wani abu ko a kwaci wani abu shine awal farsan ne wani gori ya ce a alifuhu ya ce kullum yana ciyar da shi kamar ka ce kana da dokin da kullun sai ka ciyar da shi buhu ko rabin buhu ko ka ce sai ka ciyar da shi lokal kaza ne firka asalin firka wani abun awo ne na sunan shi kasa almikiyal ne ya tisa ashara munnan wato shi kamar a ce ma'auni ne wanda yana iya cin kamar awo mudu kamar goma wakila isna ta ashara minnan yana iya cin guda sha biyu kamar ka ce lokal yana cin lokal sha biyu dokin kullum misali to kaga aiko karfi gare wanda yake dama doki ne irin na kecere ne shine irin wannan da yake yake magana yace wannan dokin da shine zan yi ajalinka yake ga manzo Allah fuska da fuska fa yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ko manzon Allah shi kuma yace bal ana aqtuluka insha Allah ni ko ni ne ajalinka in Allah ya so ba kai ne zaka ga ajalina ba a wannan ranan da zaka nemi ganin ajalina ni kuma ni ne ajalinka insha Allah kun ga muhimmancin cewa insha Allah ko komin kake ganin abun nan kana da shi duk abun da kake gani ka rika cewa insha Allah in wanda ka riga ka samu ne ka rika cewa masha Allah ran nan da kuma karanta nan aka ce duk mutumin da yake da wata ni'ima Allah ya bashi wata ni'ima ko ta gida ko ta menene ko ta wane ne kana kallon shi kana cewa masha Allah la quwwata illa billah to ba za ka ga abu mai muni wanda zai taso ma ta dalilin wannan ba ba za ka ga abun ki ba a wannan abu sau da ka ga wannan yana da matuƙar mahimmanci in wanda kake tunanin yi ne ko samu insha Allah wanda ka riga ka samu sha Allah la quwwata illa billah shine makani kama mutum ya ta magana baya ta insha Allah ko ta abu wannan illa ce babba wa marratil ayyam ana nan a kwana a tashi haka mu muke ce musu wadarat ajlatu zaman duka dai zamani na juyawa ana tafiya ana tafiya a kwana a tashi wa talahama almuslimuna ma almushrikina fi badr al-kubra dan nan ko sai gashi an yi karan batta da musulmai da mushrikai a yakin badar babba wa kana an-nasru halifan lil muslimin ya zama na wannan lokacin nasara tana bangaren musulmai musulmai su suka ci nasara fa azallu azallu ay ashirka wa alahu suka kaskantar da shirka da mabiyan wannan an gama musulmai ibnu qami'a bai samu inda wannan kai ibnu abubay bin khalab bai samu abin da yake so ba walamma ja'at wata uhud amma lokacin da yakin Uhudu ya zo kun ga wannan shi an samu matsala saboda saba ma manzo Allah da aka yi ahabba ubay bin khalaf an yufi bi wa'dihi sai ko ubayu bin khalaf yayi niyan bari yanzu ne zai cika alkawari don wancan dai bai samu dama ba a ci nasara ba to yanzu ga dama ta samu a yakin uhudu to bari ya amfani ya cika wannan alkawarin nashi wa yaqtul annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dama ya kashe manzon Allah ala farasihi alladhi rabbahu min ajali dalika akan wannan dokin wanda dan saboda kashe manzon Allah fa ya daura dokin ya turke dokin akwai sharrin da ya wuce wannan mutum a ce ya ɗaura doki ya ciyar da shi kullun ciyarwar da bai ma kowane doki ba sai dan yanzu fa kamar a ce in ka juya abun ne a ce kai yanzu Allah kake so ka ɗauki rago ko ka ɗauki wani bajimi shekara guda kana ba shi abincin da ka turke shi ba an san turkewa ba inda ka san turkewa ne turkewa eh A ja yawwa dan nafa eh shi shine turke <laughs> to amma in aka turke me ake nufi wai ake ce turke inda ake aje dabobi ne turke inda ake eh idan yanzu kaman kana da raguna ba yanzu za a yi sallah ba to ai da dattijai irinka idan kamar yanzu yana da tumaki yana da tumaki yanzu nan sai ya zo kamar yanzu da za a yi layyan nan sai ya zo ya duba cikin sai ga wanda za a yanka ya ware tuntuni ana ta bashi abinci shi na daban to yanzu kuma sai ya kara kama wasu kuma da an yanke waɗancan sai ya ɗaure wasu kuma a wannan tirkin har zuwa baɗi su ma a da su su ba sa fita waje suna ba sa zuwa kiwo ya ta ba sa abinci kuma ka kalli hikima ta musulunci daga da ka kama shi ka waren nan ka ci gaba da bashi abinci a matsayin layya za ka yi da shi an dinga rubuta ma lada har da ka yanke shi yasa wasu su zai su rashin wayo kana da kuɗinka wani zai ce a shi bai san sai bari shi ranar da zai je ran da za a yanka abin sai je sowa watakila ka je ka sawo shi ma ya sha a sha ka fashe sha ka fashe wasu suke ba su ka je ga rago ga na dur da abin nan ba ashe sha ka fashe ne sai ya zo kawai wani an zo ka sawo shi yau an yanke gobe ana sa shi a ruwa duk sai ya zuwa gaba nama a dama sha ka fashe ya sha amma in kana da hali ka sau ya ɗan yi kwanaki wurin ka kana lura da shi kana ƙara ba shi abinci wannan abin da kake mai kana ta samun lada ne daga ran da ya shiga hannunka mallakar ka ka da shi kana ta mai hidima kuma daga ran nan kowa ma sai ya samu lada a gidan yana da kyau duk da dai gaskiya wasu ba su da wurin da za su aje wataƙila ya su bar shi a can to in ka bar shi a zango ko a wurin da ka saya ba dole su rika shi abinci kamar kai ba in ma ka ba da kuna abincin ɗebowa dai za su so su rarraba masu da waɗanda ma ba naka ba ba kowa yake da amana ba ban ce duka mutane ba don wani yana da amana amma wasu ba su da amana dan ka ce su ce kawo kuɗi abinci ka ba da aso mai kaza aso mai kaza haka so rarraba masu za su yi kawai kowane ya lashe ta kallo amma gidanka ne fa da kaga ya kare ka karo da kaga ya kare sai ka karo sai ga kafin lokacin ya kara kai kuma ka kara samun lada to duk abin da kai saboda Allah komin kankanta shi a wurin Allah babba ne wallahu shakurun halin aka ce Allah mai godiya ne mai haƙuri in kai kaɗan sai ya gode in kuma kaƙi sai haƙuri ya kyale kaɗan dama ba abin da za ka yi mai kai kai ne za ka amfana da ka yi to sau da haka wancan sai ya tirke wannan shi ku duba wannan shi saboda Allah sai ya tirke abu don ya samu lada shi ko saboda ya sharri ya kashe manzon Allah ya turke doki ko ya tirke doki yana ciyar da shi abincin da bai ba kowa saboda ya cutar da manzon Allah to ku kalli akibar shi kuma da ta kare wanda duk bai abu saboda Allah ba mummunan akiba za ta kasance kuma gashi nan yanzu har duniya ta tashi duk inda aka karanto sunan Ubay ibn Khalaf sai an ce alaihi la'inullah sai an ce ka nemi wannan tsarin da mugu ne mugu ne ka nemi tsari da sunan shi to wannan kadai ba ba wannan yayi kama ma da fir'auna ba bai kama da fir'auna ba yadda ake tsine ma fir'auna ka ake tsine mai kusa da haka haka yi ya zo ku ya ɗaure wannan dabba ya taso da ita ranar da aka abin nan ba saboda haka yanzu ya samu dama ya ita hazil fursa yana so ya zo kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan dokin qala ibnu ishaq wa huwa yaqussu wa qaiga ghazwat uhud ibnu ishaq yana ba da labari game da abin da ya faru yace lamma da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sha'bi adrakahu yayin da aka kai manzon Allah a cikin wani wani domin da aka yakin abu ya baci an jima maman manzon Allah rauni Abu Talha a lokacin nan shine ya ɗaukai ya je hamma sai da aka goya shi saboda abu ya yi muni to shi kenan kuma shi yanzu an shiga cikin wani rukuɗi na abin adaraka hu ubayi bin Khalaf sai ko ga ubayi bin Khalaf ya sirga godokin shi ya taho wa huwa yaqulu la najautu in najauta yace yau ko ni ko kai shine kamar ma'ana ba za ka tsira ba in ni na tsira ni kuma ba zan tsira ba in ka tsira kawai yau dole ɗayan mu sai ɗaya sai ɗaya sai dai an yi abun nan ba yau saboda haka baya cewa shi ba zai tsira ba yin annabi ya tsira yau sai dai shi ya mutu ko shi ko ni ko kai shine dai ma'anan kawai abin da zaka dauka yau ko ni ko kai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala alqawm ya rasulullah ya'tifuhu ya'tifu alaihi rajulun minna ka bari wani mutum daga cikin mu ya tarbe shi ya lallashe shi a nuna cewa wannan abu ba daidai kada a yi haka da abin nan ba a dan samu a tausasa shi saboda mugu ne an sani ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah yace da'uhu yace ku kyale shi ku bar shi kawai walan ma dana minhu yayin da ya matso kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tanawala rasulullah alhirbata ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi maci ai ibnu na ibnu na min min min al wanda ya karba daga min al harith ibnu summa daga wani da ake ce ma Alharif bin summa fa qala ba'd al kama zakara li yace wasu daga cikin mutane suka ce kamar yadda aka gaya min falamma akhadha rasulullah yayin da manzon Allah ya anshi wannan mashi in fadda in fidadatan ko in fadatul ay tatayurina anhu yadda suka kewaye shi da suna kewaye da manzon Allah yanzu kawai sai suka watse kawai tunda manzon Allah ya dau makami ba taba gani ya dau makami ba saboda haka waɗanda suke kusa da shi ma yadda suka ji tsoro suka watse saboda manzo Allah ya rike makami bai taba rike makami ba akan wani abu sai ran nan da haka da ya dauki mashi nan da suke kewaye da shi ma sai suka baje kawai suka ce yau farana ta baci manzo Allah ya rike makami ba su taba ganin manzo Allah ya rike makami ba sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan mashi tatayura sha'ri ala an zahari al-ba'iri in fadda suka ce kamar yanda ka san gashi akan doki akan bayan rakumi in ya baje in rakumi ya ji tsoro sai gashi shi sai haka sai watsi ko akuya in ta ji tsoro ba sai gashin ta biya tashi ba musamman janna tunkiya ina ne ce bata shiga jin tsoro haka ba sosai amma ko ita in ta ga kura wala ka ga yadda gashin na zai tashi amma dai akuya jannan in ta ga kura wannan ita kam kura ma in ta tsallaka jan nan dan akuya irin waɗannan damu yadda muke jin labari in wannan dan jan yana bacci in kura ta zo ta tsallaka shi bai mata shi gaba ɗaya mutuwa ke kawai daga kwance saboda ta tsallaka shi tsoronta ya isa ya kashe wadda ma bata taba ba saboda tsoro zuciyar shi za ta yanke ne kawai sai dai ga bai tashi ba kura ta bi ta ciki mhm. saboda haka wannan tashin da gashi yake yi za ga gashin ya yi wani kogogo biya miƙe Tawa haka take take haka haka suke in sun ji tsoro to kamar haka mutane suka watse kowa ya koma ya ji tsoro nabi ya dau makamin. thumma taqabalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akai ko fuska da fuska manzon Allah ya fuskance shi shi kuma ya fuskanci manzon Allah shi da ya taho kamar yadda in kun koma wani wuri can kafin ma ya kawo wajen manzon Allah akwai fa matar da sai da ta tarbe shi ummu sulaim ta sa mai ta kafta mai sa amma ya fi karfin ta yi mata sara da ya sare ta to sai da sai da sai da sai da abun nan sai da sai da wannan a ibn qami'a ne wancan shi ba ba wannan bane gaskiya kuskure ne wannan wannan shi shi shi ubay bin khalaf ne dan haka da ya taho mutanen nan suka suna jin tsoron shi dama kuma gashi yanzu ya zo ga gashi shi ya sa kayan fada ai shi ya riga ya shirya tunda ai shi annabi bai ba shi yayi wa'adin dama kashe shi balle a ce annabi na neman shi ko annabi yana shi dama shi yake neman ya hazul fursa a badar ya ga yadda aka kwashe ba su suka ci nasara ba a uhudu ya ga alamar nasara na hannunsu don haka har ya fara jin suna jin labarin an illanta manzon Allah saboda aka bari kawai ya zo ya amfani da wannan dama ya karasa kawai to shine da ya zo suka yi aran gama aka ce fata'anahu fi unqihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karce shi kusan ca suka yi ba su ce ma wanda ana gani ba kawai inda ya zo bayan ya sa abun nan sai annabi ya sa wannan mashin ya dan yagai a wuya ya yagai abun nan ba ta da'a da'a min hamiraran daga nan kuwa ya falla da gudu shine ta gudu irin wanda mutum zai juya ba gudu ba waiwaye ba wani abu saboda masifa kamar an rarako shi da gudu an biyo shi da ya ji wannan ya gan da ya juya da gudu ya falla da gudu yana ba ba waiwaye yana kuyi man rai kuyi man rai kuyi man rai yan uwan yana kiran yana kiran su suka taso da gudu suka tarbai su sun ga ga mutum bisa doki ya dawo ga gudu kowayen baya baya yi kai ka ce wasu dakaru suka biyo shi kuma ba wanda ya biyo shi baya amma yana cewa ai masa rai yana kiran yan uwansa yana cewa kai kaiton shi kai kaiton shi sai mutanen nan suka samu suka tarbe shi falamma raja ila qaumihi yayin da ya koma wurin mutanen suka haɗu suka suka tattarbe shi وقد خدشه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحربة خدشا غير كبير kun gani annabi ya dan karce shi ne da wannan mashin kantar da ba babba ba ma qala qatalani wallahi muhammad yace wallahi muhammad ya kashe ni na mutu kawai qalu lahu dhahaba wallahi fuaduka yace ah kai da Allah zuciyarka kai dai karaya ce shine dhahaba dhahaba wallahi fuda annan fu'aduka wato kai dai ka raki kake yi ka karaya ne wallahi ma bika min basi mu bamu ga wani rauni ba ma da aka jiyo ma kai dai ka raki kawai ka gudo kana cewa ka an kashe ka gadu da gudu gashi nan ka dawo kuma kana cewa wai zaka mutu kai dai raki ne kawai zuciyarka dai ta riga ta ji tsoro ka karaya shine abin da nake so in ce an san kalmar ai ka karaya ne qala innahu qad qala bi makkah yace ai ku ba ku sani bane qad innahu qad kana qad ko kana qala bi makkata ya faɗi min a makka wata rana ana aqtuluka fa yace ni sai na kashe ka nima yace shi zai kashe shi ma yace shi kuma insha Allah shi zai kashe shi fa wallahi to kuwa ku ji tunda haka ne ina rantsuwa da Allah law basaqa alayya laqatalani yau koda tofa man miyau sai na mutu to yanzu abin da muke so a lura nan jama'a yanzu inda ba dan shiriya kawai abu ne na Allah ba wanda ya san cewa annabi in tun da ya rantse ya ce shi kuma insha Allah zai kashe shi kuma yanzu har yana da ilimin ya ce to ko da tofi ya masa ku ya san sai ya mutu to in ba haka ba ba da ba sai an shi gaskiyar da ya zo da ita ba tun da har an yarda yana da wannan a matsayin wurin Allah kama da yake Allah bai so su da shiriya ba yana gama maganan nan fa fa kana hadha shaqiyul wahid alladhi qatalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi karima ai sai ko gashi wannan ko nan take bayan ya faɗi wannan magana sai aka ga kawai rigiza ya faɗo ya mutu sau da aka sai wannan ya zama wannan masmara arzikin shi kadai shine mutum daya wanda tarihi ya ruwaito cewa Allah ya kaddara mutuwarsa ta zama ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadihi al-karima da hannun manzon Allah mai karamcin nan wannan yana nan silsilatu ma'arikil islam na abun nan ba za ka gani fa mata fi nar ya mutu ko cikin wuta dan wuta ne min duk wanda ya bari wani annabi ya kashe shi ya shiga wuta ko shi ya kashe annabin ya shiga ku ga nan za ku gani fa so qalla sahabi sa'id kai nisa ya tabbata ga yan wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta qultu wa fi ba'd riwayat a wasu daga cikin ruwayoyi ma aka ce anna ubayy bin khalaf ay kana lamma hala lamma tu'ina shi wannan ubayy bin khalaf lokacin da aka so kai din aka kartai lam yakhruj min ta'natihi damun ko jini bai fito ba kar shi akai ba ma wai jini ne ya bullo ba da akai kaga kaɗan kenan dama ya karama an ya gai ne amma wa akbara nan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ba mu labari ce, anna hadha shaqi fi dark al-asfal nar wannan bara arzikin yana can gidan ƙasa na wuta domin yayi niyan kashe annabi wa abdullahi bin amr radiyallahu anhu an samu hadisi daga abdullahi dan amr qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man hafaza alaiha wanda duk ya kiyaye ta wace ce ita wanda ya tsare ta ai as-sala duk wanda ya tsare sallah kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yawm al-qiyamati to wa najatan wato duk wanda ya tsare sallah to za ta zama haske gare shi ta zama kariya gare shi ta zama tsira gare shi ranar kiyama to ya kuka ga wanda ba su sallah kuma musamman matasa maza da mata wasu ba sa sallah mata a gidaje dan mata ba sa sallah da yawa ba sa sallah maza ba sa sallah da yawa matasa ba sa sallah ko an tada su ma an ce su je su yi sallah wasu ba sa tashi wasu ma zai zo su zubar da ruwa kofar ɗakin su ƙara koma su kulli to balle mata ita yadda ce ba na yi wato ba ta da tsarki kenan to kullum ne ba ta da tsarki ba yi to kai kuma uba ka gaba za ka ma san wannan ba to uwan ma ita uta uwa fanke ita kuma diyar fanka sau to a zai ta da wani uwa fanke uwa fanka uba to shi uban kuma cincin to ka ba mai ta da wani wannan fankaso wannan fanke ko ko uwai fankaso baban baban ita uwa ita uwa fanke baban fankaso ƴaƴa cincin to ga ya ka gani ai masifa ta kai masifa manawi da zo da waɗannan abubuwa ba ƙananan abubuwa bane da ake so a kula da su kowanne a musulunci akwai matakai matakai matakai wanda za a ce a fara a tsare wannan a tsare wannan ana tsare wannan ana tsare wannan abubuwa na ƙara gyaruwa to idan mutum aka ce baya sallah tashin farko ma sallah ta kasa samuwa duk sauran abubuwa ma mun babu aulaya rusas rusa shi yasa mun sha magana nan lokacin da Umar dan Khattab yake nada gwamnoni idan ya natsa su ya tura su kawai sai ya ce awwalu ma ohun takace sallah za ka fara kiran su ce idan suka tsare sallah to su tsare abin da ba ita ba ya fi sauƙi idan ko suka tozartar da sallah tozartar da sauran abubuwan shi ya fi sauƙi saboda haka awwalu ma ta'muruhum bi as sala ka fara sa su yi sallah to ba a sallah akwai matsala saboda haka sallah wa man lam yuhafiz alaiha wanda bai tsare sallah ba yana koyi ki kwata-kwata ko ya rika yin ɗauki ɗaiɗai ko ko wanda su waye su sun ci gaba ka gaskiya mutane su ma Allah yadda suka ga dama wai mutum wai a ce wai an ce ma za ka yi sallah sallan nan ga lokutan ta ga abun nan wai mutum sai ya ce wai shi sati mai zuwa wai yana da wasu hidimomi bari ma ya yi sallar sati biyu yanzu in advance sai sallar sati biyu wai shi ya yi sallah sati biyu don haka sati biyu kawai shi zai ta ya shi ne kawai ba sallah wai ya yi ta sati biyu ko kuma ya ce to zai biya in arias sati biyun ya yin sallah kwata-kwata sai ce wai zai biya in arias sau da bayan ya gama hidimarsa bai komi ya gama duk abin da zai na sati biyu ko na wata daya to sannan sai ya dawo ya ce to yanzu fa ya sai yana da sallah da zai biya in arias so bari ya fara yi kaɗan kaɗan yana iya samu ya biya ko ya yi in advance ko in arias yan mata wai buki fa wannan buki za a yi wai yan mata wai saboda wai za a yi bikin wata haɗaɗɗen yan wuta haɗaɗɗen yan wuta mana ba ta suke haɗaɗɗen yarinya ba wai za a yi bikin wata haɗaɗɗen yarinya ai haɗaɗɗen yan wuta ce ba haɗaɗɗen yarinya ba za a yi bikin haɗaɗɗen ƴan wuta saboda haka wai sai su ce wai sun yi subscribing wai ba za su yi sallah ba sun biya subscription na two weeks kowa suke kai ma kuɗin ni ban san wanda suke kai ma kuɗin ma amma wai sun yi subscription na two weeks ba sallah saboda za a yi bukin haɗaɗɗar yan wuta na haka za su yi ta kwalliya tun daga satin farko su dinga kwalliya su dinga kwalliya to wannan kwalliyan an yi ba alwala saboda za a yi asarar kuɗi an yi kwalliya ana wankewa ana wankewa ita amarya kam wata sai ta yi wata guda ma ba sallah to dama sun je sun samo fatawa daga gidan a iblis shaidan sun yi fatawa gidan cewa amarya idan aka yi aure an ba su hutun kwana arba'in daga gidan shaidan ba suka samu fata wannan shaidan ne masu fatawa wai ango da amarya an ba su hutun kwana arba'in su yi da sauraka ba sallah ba komi in ma watan azumi ne su ta cin abinci da rana ce wai su ango da amarya ne an ba su dama angwayen banza angwayen gofi wataƙila ma bin naka ɗauko duk wannan banza ne gaba ɗaya kama saboda haka an yi auren da ya kamata a gode ma Allah da ya bada wannan ni'iman aka zo sannan yanzu sai a ce to a'a ke kin samu dama kin yi aure kin kai shekarun aure Allah ya raya ki kai ma ka kai shekarun aure Allah ya raya ka wanda karshen ta wasu in ka tuna sa'annin ka ne kashin su yayi fari a ƙasa to sannan kuma sai a ce da sama Allah za gode ma Allah a ce wai ha an bada kunun hutun kwana 40 shi zaman su ba sallah ba azumi ba komi to wannan ai ga masifa ce aure ya zama bala'i dan kenan haka wasu ke yawo suna wannan wannan wannan iya tsiyar su zo da abin ana buki yan matan kwata-kwata ba su sallah wai sau ba su bata kwalliya za a yi bukin haɗaɗɗen yarinya haɗaɗɗen yan wuta dai to Ga shi nan wa mallam yuhafiz alaiha duk wanda bai tsare sallah ba lam ta kullahu nuran wala burhanan wala najat yawmal qiyamah kun ganin sai ku dan dinga mai abu ko kun gane ko gani ba ma eh can a farko da aka yi ba sai aka yi kanar lahunuran wa burhanan wa najatan ba yawmal qiyama to na biyun sai aka ɗauke tawun nan kun gani wani nasu daidai ne ko to sau da aka lamta kun lahu nuran ba za ta zama haske gare shi ba wala burhanan wala najatan yawmal qiyama ba za ta zama mashi haske ba ko garkuwa ko kuma tsira da gare shi ba malam sani ka tashi daga bacci wa kana yawmal qiyamati ma'a fir'aun sannan ranar kiyama zai kasance tare da fir'aun wa karun wa haman wa bin khalaf shine mahallu shahid waɗannan duk su ne gumaguman kafiran da ke kasan wuta ranar lahira ga fir'auna ga ƙaruna, ga hamana ga ubayy bin khalaf waɗancan sauran duka guda uku nan mutane ne na lokacin annabi musa shi ko ubayy bin khalaf lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su ne ƙarshen marasa mutuncin da suka rena annabawa fir'auna na ciki karuna na ciki hamana yana ciki sun rena ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli shine annabi Musa alaihi salatu wassalam kalimur rahman suka zo suka wulakanta shi saboda haka su ne gidan ƙasa a wuta daga nan kuma sai ubayy bin khalaf wanda ya zo ya wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen su ne suna cikin fiddarkil asfal gidan ƙasa na ƙarshe na wuta ɗakunan suna can a ƙarshen wuta Allah ka tsare ni to ku dubi kuma yanzu nan fa abin da kuke so ake so a lura fa wanda bai sallah ba fa yanzu shi fa yana can tare da waɗancan kuma dole ku gane muhallin shahid din an ce wanda ya tsara sallah za ta zama mashi haske ta zama mashi kariya ta zama mashi tsira na lan lahira wanda yake wasa da sallah ko wanda take wasa da sallah ba ta yi ita kuma ranar lahira sallah ba za ta samu wannan hasken ba ba za ta samu kariya ba ba za ta samu tsira ba hasali ma tana gidan wuta a cikin gidan wutan ita makwabciyar fir'auna ce da karuna da hamana da ubay bin khalaf manya-manyan gumaguman kafirai to sannan wani ya zo ya ce wanda ya ba sallah kuma bai kafirta ba wanda ya ba sallah ba sauran wani abu da zai ba wani abu da za a yi da wanda bai sallah ba sauran wani abu da za a yi wanda bai sallah ba musulmi ba ne wanda za a yi wanda yake musulmi ya ƙin sallah wanda bai sallah ba musulmi ba ne in ko ya ce ya yarda da ita in ya yi mana to in an yarda da abu a yi haka wannan shi ne wani bin mas'ud radiyallahu anhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ashaddu nasi azaban yawmal qiyamah rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun aw rajulun ayudillu an-nasa bighairi ilmin aw musawwirun yusawwiru tamathil yace wanda yafi kowa tsananin azaba ranar lahira wanda yafi tsananin azaba ranar lahira shine rajulun qatala nabiyan shine mutumin da ya kashe wani annabi daga cikin annabawa duk wanda ya kashe wani annabi daga cikin annabawa to ranar lahira ba wanda ya kai shi tsananin azaba to haka kuma wanda ya bari annabin ya kashe shi kuma ya zo ya yi faɗa da annabin bai ci nasara ba kamar ibn wannan ubay bin khalaf ko kuma nan gaba da zamu ga ibnu qami'a ubay bin khalaf ya zo ya bari har annabi ya kartai ya tafi dalilin wannan ya mutu to shi yafi kowa tsananin azaba shine mahallin shahi tun da shi bai samu dama ya kashe annabin ba ma annabi ya kashe shi dama mafi tsananin wanda ya bari annabin ya kashe ko shi ya kashe annabin ko ya bari annabin ya kashe shi duka ɗaya ne dan wuta ne shi yafi tsananin azaba yana ta a gidan ƙasa na wuta ɗaya kenan ko aw rajulun yudhillu an-nasa bighayri ko kuma mutumin da ke batar da mutane ba tare da ilimi ba kawai zo ta aice mashi fatawa da an sa kamar yanzu wancan angunan da aka yi masa fatawa wani wani malami ne zai fatawa ya ce wai saboda an yi aure an ba ango da amarya hutun kwana arba'in kada su yi sallah kada su yi azumi wajen malami ne za a je wannan fatawa na tana iya yiwa ko gaskiya kuma haka ne wa haka ne kuma Allah kyauta haka ne cewa zai iya yiwa malamin ma yayi tun daga an zo ana maganar dage wando da abin nan ba wani malami ya ce izari aka ce ba ce taguwa da wando ba a gani kaga wannan ku ai kaga na dauka na dauka sai gaskiya ne Allah tsare ni to to da haka wannan zai shine ai wannan au musawwirun ko ko waɗanda suke mutum mutumi su dinga yi suna yin wannan abu su wannan abu su aje har su rika sai da sai ai gashi nan suna ta saida a ce ai babu kaza babu kaza ko mai inuwa ko wane ne mai kaza mai kaza su suke sassaka suna yi aqulu wal yaqilu alladhina yajra'una ala alfitiya bighairi ilmin yanzu yanzu za a ce wanda ya san wannan magana a ce mutum yana da hankali har ya ji wannan karatun kuma ya yarda ya rika yin fatawa ba tare da ilimi ba bayan ya ji wannan magana ne bai huna sana'ati tamasil hakanan wanda kuma suke a nuna cewa a riƙa irin wannan sana'a ta mutum mutumi a riƙa ana sassai dama turawa in sun ra sun zo yawon shakatawa a yi wasu doki a yi wasu waye waye su ta saya da irin wannan abubuwan da gumaka in ka je gidan gargajiya za a gansu ga sunan da hujjati annan nasa fi ma'amanin min ibadatiha da hujjar cewa ai mutane yanzu ba za su bauta masu ba yanzu ba mu ga wasu na masu hoto su jada ba ba kowa ya gani ba ta sau da haka waɗannan abun nan ɗinsu ne kuma ya muka karanta dai da wani abun nan da cewa wani ya zo suna bauta abun nan ya zo ya tattaka abin suka zo suka suka ce sai sun kore daga aiki ko a wajen wanda suke bauta abun nan ɗinsu to sau da haka wannan suna yi suna bautan hotuna suna bautan waɗannan abun nan sau da haka a kiyaye ay annan nasa min ma'amanin min iba hadha al hadith as sahih as sarih yi wannan abun nan ne min ibadatiha sai su koma suna magana to ga dai hadisi wanda yake ingantacce ne kuma ya fito fili ya sada ya ku jama'a innahu lijtihada ma'an nafsi kuma ba a yin ijtihadi in ga nafsi a karara wala yajuzu li muslimin an yarfa sautahu fawqa sauti nabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya halatta wani musulmi ya daga sautinsa sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi wannan kuma illa habata amaluhu fa aikinsa ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin sau da aka alahira zai zama cikin tababbu a adanin lahu a jarana ya ishe mu haka a tsayanin yau gobe a ji ibnu kamiya malam sani yana tabbaci, bari a yi alfarma a wari yau da wuri jiya na bangan ka ka tafi dagan ka da farko amma ka daga baya ka tafi to Allah baka lafiya ba da sani la so ka ji na kawo lafiya na wa salam na ba ni jami'in da kake sa a magana ina ji na daga sauti wani sauti a to shi yasa ba aka kawo yanzu ba daga sauti na magana ba ai shi a wanda ya dauka ma'anan nan a ƙara manzon Allah ya ce ga abu mutum shi ya ƙara nashi ya kawo nashi sabo kuma har yanzu din ma an je can ba a daga sauti ba kaga Umar dan Khattab da wasu kazo suna daga sauti a cikin masallaci ya sa aka damko ya ce abubu ya ce daga ina suke suka ce daga ta'if suke ya ce inda ba dan kun ce daga ta'if kuke ba da na sa an ji maku dukan da sai kun yi jiya ya za ku zo masallacin manzo Allah ku rika daga sauti ba yadda har yanzu ko a daga sauti hissan wa manan ne ko dai wajen an je wurin a rika daga sauti da magana ko yaushe ko yanzu ka je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ladabin yana nan ba za ka yi hayaniya ba wurin ba za ka daga sauti ba za ka yi gardama ba za ka yi kaza ba za ka yi magana abin nan ba to ko kuma na ma'ana cewa mutum ba zai ƙara wata magana kan maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya ce kaza ga inda aka tsaya sai mutum ya tsaya in ya ce kada ayi kada in mutum ya ce a tsaya na tsaya shine ma'anar daga sauki wallahu ala na'am subhanaka na'am ya ce yace ni kale shi kawai wuri shi zai yi yayin ba zai bai zai can ya zama shi fatawa nawa za ta ansa kan wannan magana wanda zai yi, wanda ba zai bai zama shi an ma mutane bayani manya-manyan malamai sun yi magana kowa sai dai aje a wuta da mutane lokaci wannan ya turo ma wannan ya turo ma to arfa za ta kama ranar juma'a za a yi kaje ka yadda ka ga dama سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.